Dan majalisa Garba da ya tabbatar da cewa babu kuɗin da zai ja hankalinsu su koma jam'iyyar PDP tunda su 'yan akida ne kuma waɗanda suka amince da akidar shugaba Muhammadu Buhari game da yadda yake gudanar da mulkin ƙasar nan. Eh, a gaskiya suna zuwa wuri-wuri ni ɗin an zo wajena ma har da kuɗi akan cewa na koma jam'iyyar PDP. Mu kuma a gaskiya a jam'iyyar nan da muke ta apc aƙida ce a wajenmu kuma muna ɗaukaka ta domin apc nan ita ta kawo mu kan kujera kamar ni kam a wasu mutane dai wasu yi mulki a najeriya ban taɓa zama wani abu ba sai a wannan lokaci ta apc sai kuma a wannan lokaci ta baba buhari har ila yau honorable garba da ya jaddada yanayin da za su ci gaba da zama masu rinjaye a majalisar wakilan mu um, ba za mu koma wata jam'iyya ba mu da muka rige kaga duk da koma wasu ma jam'iyyar pdp har yanzu muke da rinjaye mu yan apc a majalisa ta tarayya to saboda haka mu jam'iyyar da muke yi ta aƙida ce ko a buhun burkuno mu za mu apc nan har yanzu dai ana ci gaba da sauya shekar jam'iyya inda gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal tare da akasaran yan majalisar jihar suka sauya jam'iyyar su ta apc zuwa pdp hakan ya biyo bayan sauya shekar da shugaban majalisar dattijai sanata bukola saraki tare da gwamnan jiharsa haddama akasarin yan majalisar jihar wato jihar kwara suka bar jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp daga Majalisar Dattijai Abuja Muhammad Adamu labaran Libati.